mun je mun ga mata mun tattauna da su suka ce wallahi ana amfani da mace a gaban 'ya'yanta idan sun kama ta gona ne ko a cikin gidanta wannan ba kankanin tashin hankali bane kungiyoyin fafutuka kare mata da yara da dama na ci gaba da gudanar da zanga-zangar neman gwamnatin tarayyar Najeriya ta ƙara kaimi wajen yaƙi da matsalolin 'yan bindiga daɗi da ke yi wa mata fyaɗe baya ga kashe mazajen su a jihar Katsina ƙungiyar lawal dan Alaji da mambobinta sun gudanar da nasu zanga-zanga a dandalin Unity da ke babban birnin tarayyar ƙasa kasar inda wata mamba a kungiyar da ta buƙaci a sakaya sunanta ta miƙa buƙatar gwamnati ta kai wa al'umma ɗauki. Mun dai fito ne mu nema gudunmawar shugaban ƙasarmu don Allah 'yan uwanmu tana kuka saboda suna fama da yunwa ga talauci ta yi yawa mun san kana ka amma muna son still ka ƙara ƙoƙartawa mun san tabbas ka tura matakan tsaro a jihar katsina muna son dan allah ka ƙara sa ido a kan lamarin a taimaka musu gashi kana kwance gida ka waye gari a ce an maka fyaɗe babu abin da ya kai shi tashin hankali a nata bangare jagora a kungiyar lawal dan alaji halima muktar ta bayyana cewa mu ba ma so mu accusing kowa amma muna so duniya ta san waɗannan mutanen ga halin da suke ciki da Allah a zo a taimake su wani ganau da ya taho Abuja daga jihar Katsina ya bayyana matsalolin da al'umman jihar ke fuskanta da haka eh, kwanaki kusan uku da suka wuce muna cikin garin Batsari wanda muka je muka gane wa idanunmu abin da yake faruwa ka kawo gawar wani wanda aka harba ya je gona domin ya sace shi suka kawo gawo shi mutum biyu kuma aka yi kidnapping insu ana bukatar naira miliyan hamsin kafin a sake su dawo cikin mutane wanda ake neman wannan kuɗi a sa ko miliyan ɗaya bai da ita balanta na hamsin ba tsari na cikin wani yanayi na ban tsoro mun shiga mun ga wani dattijo wanda aka harba a kafa ya kai kusan shekara saba'in a duniya wallahi abin da yake faɗi abin dole ne ka ga hawaye yana fitowa a idanunka a lokacin da kake kallon shi yana magana yana kuka kazalika kungiyar kara haƙƙin bil'adama na human rights commission ta bakin babban sakatarenta tony ojuku ta ce ta fara gangamin wayar da kan al'umma akan matsalolin da suka shafi fyaɗe da na jinsi tare da yin kira ga masu ruwa da tsaki domin a haɗa ƙarfi da ƙarfi da gwamnati a dukkanin matakai saboda a kawo ƙarshen matsalolin da suka addabi al'umma. This is a national call for action against rape and SGBV. The National Human Rights Commission, being the statutory body that is mandated to protect and promote human rights in Nigeria, has decided to embark on a one week of activism to partner with all key stakeholders, all organs of government, the CSO, the churches, the mosques, we are sensitizing them in the 36 states of. Gaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tura tawagar hukumomin tsaron ƙasar zuwa Katsina domin lalubo sabbin sabbin dabarun aiki na kawo ƙarshen matsalolin tsaro da fyaɗe a ƙasar. Matsalolin 'yan bindiga a arewacin Najeriya na ƙara tsananta lamarin da ya tilasta wa manoma da dama ƙauracewa gonakinsu saboda gudun tsira da rai, inda masana a fannin aikin noma suka yi gargaɗi akan tasirin rashin noma ga al'umman ƙasar duba da yadda annobar coronavirus ta gurgunta ayyukan kasuwanci ga ƙasa da ta dogara ga shigowa da kayan abinci. Halima abdulrau murya Amurka daga Abuja, Najeriya.